tozilun ni'amin ma'afi tozilun ni'amin saƙo na kawar da ni'ima ba mamaki mutane ya sace ce ba sunan masu sabon Allah suna da dukiya menene ka je ka su ka gani ka tsaya ka rayu da su gaba daya ka ga asarar da suke ba dan sabon Allah da suke ba da dukiya su sanin ka to zilu ni'am amma zai yi bayani mu ma kuma za mu gani wa min uqubatiha daga cikin uqubobin sabo ko da a sai maka misali a ce maka ga wani attajiri ya mutu da dukiya aka waye gari ƴaƴansa watsatsu ne kafin haka da haka za ka da na ya koma biyu, sai dai kufai to wannan kufan shi ma a kwana a sashi za a bai da zai koma sai da dinga labarai an yi wani attajiri kaza wannan asiri yake k'a son ka suna amma har ƴaƴansa kin tsatsu ne to za ka ga Allah ta'ala ya bar musu arzikin saƙon Allah kuma ƴaƴa su sani cewar abin da ya riƙe dukiyar babansu ko kakansu bin Allah ne idan suka ce za su bar Allah to ko za su ga da Allah zai yi da su ruwa bai tsari banza in ga mutum ya shiga inda ya shiga da abin da ya Allah haka kawai bai shiga inda shiga nan in Allah taimake shi ne ya karyo ya gano ya dawo kan hanya Allah Allah ya maido masa da kayan shi daga cikin kubobin sabo anna su ita sabo to zilun ni'ama zilun ni'ami na kawar da ni'ima alhabirata sanan kaga hukaifa alqadima ni'imar da ake da ita ake cikin daular ta tana kawar da shi yanzu ba gani ko yaran nan ba su ana iya buga misali da su na karbi miliyan goma miliyan hamsin miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza wajen ka same su sai ce ce nawa aka baka ce dubu goma to kuma menene ko menene yace to an yi wannan su ce wani hali ni yanzu in da ba don ka in shigo gari abi ne ba da na dawo cikin gari muna cikin musibar ku samu addu'ai eh ku samu addu'ai in sun ganka kana da dan karatu karatu haka eh ku samu addu'ai wala muna cikin musiba a yanzu inna naira kaza da zaki to yanzu da mai da mai kafa yake ba abun da na sayar komai ban da shi to sabo haram amma za ta ke tafiya zilun ni'ama al-hadirata wata kafa unni amal wasilata kuma sako na yanke ni'imar da take zuwa tunda yana fara za a samu kaza za a samu kaza to zai da Allah yanke shi ina aiki kake to gode shi zai kore ka aiki shirin wata koran da dama ka dawo fatazilul hasila tana kawar da ni'imar da take nan sako wa tamna'ul wasila shi kenan an dunkule magana a takaice kenan wa الحاصلة al wasila sabu eh ماذا Allah sarki malama ayo ma hausa hausa ne ma hanya da zai ma sauke shi ba akan ce yayi wasuli ba da kai yin da ake nema to kamace maka ko mutum ishe maka istirfa wasiluka ka san kana nan kana sare kana sai wasilu ne la adari mata ne zuwa kenan in ka duba abu mai sauki annaha tuzilu ni'ama ni'amil hadirata ko wanda ake cikin daula da ita wa taqta'u ni'amal wasilata tana tsinke ni'iman da take zuwa kana ji a takaice kenan fatuzilul wasila wa tamna'ul wasila sai mai mai ta magana ne fa inna ni'amallahi ni'imomin Allah ta'ala ma hufizat mawjuduha bi misli ta'atihi ni'imar Allah ba a tsare ta ba ma hufiza maujuduha ba a taba tsare wacce ake da ita ba irin da'a ga Allah misalin a ce maka ba ma sai an je kan dukiya ba ko jama'a kake da su ka ci gaba da bin Allah sai Allah ya bar ma jama'a ka ga akwai mutumin da ke da jama'a ba in yi haka jama'a ne bi in yi haka jama'a ne gaba ga wasu da zai waiwaya ma ga wasu amma in yi ci gaba da saba Allah wata rana sai ka dan shi na yawo shi kai shi zai ratso ku ga Isa, maimakon da da ne kai za ka tashi ka fane shi an yi haka a garin nan ɗan shekara sittin ya ga wa'anda suka yi wannan eh waƙoƙi ne to kaga wannan ai jama'a na imani to dukiyar ma haka wato kullum mutum sama Allah eh. wannan jama'a tarkace da suke gaban ka kallon sa kakkai kawai kana kallon Allah ne kana ci gaba da bin Allah dukiyar da ka gani wannan na shigowa wannan na fita duk manta da ita ka tabbatar da tana zuwa a kan ka'ida tana fita a kan ƙa’ida sannan kuma lamuranka na ga Allah fa inna ni'amallahi ma ma hafiza ha ba a tsare wanda aka samu ba bi misali ta'atihi alladhi bara ta faɗi wata magana ta ah, iya bace ko yanke subhanallahi ka da tsoron Allah mu ta tsoron Allah mu yi ka Allah ne ba mu wannan kun magana shi gaskiya ce ko na bai san yayin da ta fito ba to saboda haka nan wanda ake da shi Allah zai tsare shi mai zuwa Allah zai bude masa sai ya haraso walasta jalaba mafaqudaha ba a taɓa to wacce aka rasa ba wacce ta sutale zai zama ana da ni'ima ta sutale to wacce hanya za a yi mutum da ni'imarsa ba a iya dawo da ita wasai da din Allah walasta jalaba mafako da ha ba a taba dawo da wanda aka rasa ba da a tsaratihi eh, kan kuma tsaya ni'ima yar karaman da ba ni'ima ba yanzu ai kaga da muna da zaman lafiya daga nan karfe tara na dare na sha in tashi nan tara na dare in tafi kano ana tarar da jin komai mota an ta lalace a daji sai dai ku nemi wuri ku kwanta kawai matsala wanda bai saba da shiga daji ba yanzu da rana Allah ba ka zuwa birnin gwari sai ka shirya ya wannan yaron da suka kashe kwanan nan ai kirikiri gafa mai eskola ake ce masu gafu nan masu fito sun wuce kenan yana zuwa direban ya ga sun wuce ya ɗauki mota ya bi su ba a tsare shi kwa tsakiya da ranar Allah da escort din a gaba saboda kana to yanzu ya za a kawo da wannan abu wani ce a fadin sa ba su kuɗi ya kuɗi ba zai maganin wannan ba a yi musu barazana a kwakwace maka mafi wanda duk ba zai maganin abun wannan ba in dai magani ne na dindini kai a bi a kakkashe su an kashe goma ga talatin yadda kasan sauro ka kashe na ɗakin gaba ɗaya in an jima ji bakin da suka zo kaman an dana da sun ƙoshi saboda kana ba hanyar da za a dawo da wannan ni'ima can da tsuwa da kuma abi Allah yau ba gaskiya da ainihin ba ɗaninka ba ba ɗan uwanka ba in ka je kasuwa in ka sai kaya sau ɗaya sau biyu za gaji ɗan kasuwa na ce sun ka ɗiba mana yau ka dawo jiji ka dawo ka ɗiba da yawa kasar ba saka kanin su yanzu ba, in ka tara kaya sai ke na kuɗin kuɗin ka sai ware ma ce zaɓi ya kaza bar min kayan in ka samu kuɗi ka zo ka ɗiba domin in ya wuce da shi a wuce da shi kenan ya za a yi mu dawo da wannan mana sai dai da'a ga Allah mu koma littafin nan mu yi gaskiya mu tsare amana mu tsare komai zai dawo shi na abu ɗaya da za a ɗauke shi suna da duk sauran sun dawo kawai mu lizanci gaskiya inda za mu lizanci gaskiya komai zai dawo tunda akwai gaskiya ba ƙarya an ba ce amana an bakka ba an bakka ba an bakka ba lokacin bayanin wannan da haka nan ba za a ba mai ike da suna ba a iya dawo da wala stajoli mafakuta ba a samu daman a iya janyo wacce aka rasa bi misali ka a ce yin aiwa Allah da fa inna ma indahu la yanalu illa bi ta'ati abin da ke wurin Allah ba a samu sai da da'a da Allah kuma musamman ma wannan zaman lafiya musamman zubewar daraja mu me ya ba mu waccan jiha daban a cikin jihar ma daban-daban da in mutum ɗaya fito yi magana arewa an gaba. kawai za ta a sun yi magana babba ma ya yi magana aka dama sai sun haɗu yanzu ko sun haɗu sun yi magana ba ta zuwa ko ina Allah shai ta ce wani zai taso wani rab menene wani mutum ɗan iskan cike zai taso zai warware magana hmm? ta warware ta tashin na ita ce mai tafiri mace yadda ta shi warware magana mace karuwa kwace kila ce sai ta shi warware maganan hmm. ɗima in dai ba Allah aka ba can ɗima abin da zai ɗauke nan da ko da za ka gansu a can ɗau lakance suke suna sauka za ta kaka kawo mana sace-sacen ku da wuce a can kana tsallakawa daga nan kai wurin bauchi-bauchi ina kana sauka da dama wanda ake za su da kake yake ba mu yi da kuwa nan ba kun ɓata can za ku ta mana to a zauna da ku sharaɗi banda kaza banda kaza banda kaza ga mu yanzu ba kaza idan muka ji kaza ya shigo yanzu ta kuɗi? sabon Allah ai ba hanya alaman jami'ar la'ilaha sai can cin ma zai ware ba inda za ka gudu daga Allah sai dai ka koma da Allah maimakon ka tashi ka bar samfara ka koma bauchi ka tashi da kaza ka koma gaba ka bar najeriya ka kai bauchi ka koma samfara ka ka zauna Allah komai da kawo can cin inda koma Allah na nan in dai har ba su daina ce da zake ba ba daina cin dukiyoyin mutane ba da hake ba duk da za su koma al'amari na nan ba su tsaya sun ba 'ya'yan su tarbiyya ba yanzu in tsofaffi suka tuba duk 'ya'yan su yanzu barayi ne ta ina zai ya hau karamin ka bashi abu sai ɗauke ai ba maganan gyara sai an koma an yi samu tarbiyya ba inda za a gudu a tafi mu zauna inda muke kawai mu ci gaba tarbiyyar ƴaƴanmu dan sata babu inda ba sata babu inda ba inda ya sata ce gama gari ta su suna ta yi saboda su ba su da hankali a fili suke abin su ba sa tsoron kowa amma a cikin gani aka fara magana ke wani ya fai da eh, nan wani gita kawo ne ya samu yar kawo yar mai take da yar koshi ya ɗauke ta daga nan ya tafi da ita gari kaza ya je ya gama abun da zai ya dadda ta sai da ya raba ta gida uku gida uku a kicin ya haɗa rami ya binne wannan nan ya binne wannan nan ya bunne wannan nan kai lamarin sau bai musu ba aka matsa shi da gaskiya shi kashe ta sai mu je nuna mana wuri ya wuce gaba aka je cikin cikin tsinsa aka haka ga naman nan a nan an zuba ga naman nan a nan an zuba ga naman nan a nan an zuba aka ɗebo shi aka haɗa aka tara aka yar ya ce so hmm? su kuma fasu ma fulani ne an yanzu irin kayi mana abun fa wuce duk ake abin da ke tsammani shi ɗan ne zai kara su wani ne Eh. mata ta mata ta kashe miji da ƴaƴa sun hatsa an kashe miji to mata ne ɗaya ma a haka ta haifai group sai shugabanci a kashe shi mutu wani yaro kashe gani. ta ga ke na muro shi ta zama da yaya ka je ta ga wurin saboda isi zabi da kai ne don koya je wannan magana ya rike ce mata ce abinda yake bata wata miliyan ɗaya ‘ya'yansa albashin da yake ba su alamsus ɗin da za su harkokinsu kasan wannan ba magana abinci da su ba magana motan hawa a da za a ba su zuba a aljiho su yi su yi harkokinsu dubu ɗari uku a kowane wata a haka suka ga sun yi kaɗan suka taru suka tashi shi wannan ka haƙuri ba in ana je ka yi hasara ka shuru kuma su wa ma hiya min az-zalimin yaran qur'ani zaka yi wa ma hiya min az-zalimin bi ba'i da hankali ce wa ma hiya min al-ghafilin bi ba'i ne ka daga jeje ni ba ni ba matsala ba komai ba komai binciken dan uwana wai ya je ne zai wani bincike yake ce babu komai nan ku komai ran kai daidai komai ya yi daidai ya je ne za bincike shi a makaranta haka ya zanga ne ba komai to kuma kai kanka shekara nawa sai shi haka ina takardunka na karatu inda kai karatu ina kafa to yanzu dai nemo min malaman kamar gaba daya kira wasu tukuna su dawo ofis yake yake bugu da yake ta sai fara gumi ina ce ina ba labari da sai yayi magani na kaza kaza kaza wallahi kana mana barazana Allah ya kawo da bincike a kanka ba za ka ji daɗi ba sai da ya ce masa Allah ba zai kawo ka ba da kai dare yake sai mai nan ta ka aka fara ce masa aka fara cewa a zo da nama a ce a kawo abinci kana amma da ka ta da bai da ya kawo masa abinci sai na jin shi aka haɗo abinci da nama aka ake ba cin abinci ka wani ba yake na ruhi ka abinci ga ka ɗaukata da shi su manya mai zalimi na zai abun in ka bincika za ka gai maka ama kawai ne magana ta ake maka daban sun sun shi abin da suka yi daban amma akwai a girki illa marahimahullah to malam to yanzu ba a gyara wannan bayan za a yi Allah ya sauka wannan da rahama hmm? gidajen murushe suke suke ko ne muna yawo a karfi titi amma gidajen murushe suke abinda muke nufi daban abinda ƴaƴan mu suke nufi daban abinda matan mu suke nufi daban inda wanda Allah ya bari amma fa ƴan kaɗan ne saboda kana ba a gyara ba duk inda za a je malam ana nan a haka alasta giliba ba ha ba a taɓa dawo da inda da aka rasa ba ta a ta'ati in a koma ga Allah yau Allah da. fa inna ma indahu abun da ke wurin Allah la yunalu illa bi ta'ati da ja'ala Allah subhanahu li kulli shay'in sababa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa ya sanya sababan hanya likulli shay'in ba abun da ke aukuwa haka sai da sababi bi shi da aka ce wancan annabi ya farta sababa ba a ba sababa wa afa da na rage kalmar likulli shay'in sababan wa afatan komai na da dalili kuma na da illa

shi kenan da dama za ga an fara sharhi an fara sharhi wani abu duk laifin gwamnati ne wani abu duk laifin kafa kafa ne wani duk laifin kuɗi ne wani duk laifin mene ne wani duk laifin kai ne ina ganin ba laifin wani ba mun ba Allah mun ba Allah daga nan za ka san wannan da'awa a wurin hira kenan akwai da'awan hira misalin kun shiga mota da gari kaza zuwa gari kaza to a haka sai lan ka samu za ka dan samu abin da za ka samu wani ko kana kullowa sai maka ta ta ko gida sai ka koma ka shi na kai sa a baranka haka za a ci gaba وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وعافا komai na da dalili yana da illa wato kullum akwai mujib akwai sali mujib sali wannan abu zai shigo za ga yana shigowa to cikin da ka ga abu na tutturo maka kullar da kyau a gefe akwai mai rufa akwai mai rufa shi nasara ta kawo amma akwai masu rufa tare in ba mai da hankali ba salibu sai ya fi mujibu to su alamin suka ce na gefe da ka faɗi naka kai ma hmm? masu wuta kenan akwai muji akwai sali to haka Allah yi duniyar nan in ka ga ga mujib ya zo to nemi salihu din in salihu na nan a barnasa in ka lura da kyau kwas da shi akwai mujib in kai amfani da mujibu da kyau za ka ya kawar da salihu sababan ya jalibuhu akwai dalili da yake kawo shi yake janyo shi mujibu kenan wa'afa da kuma ainihin salibun kenan sai tafi da wancan yaren illa tubbatilhu hume bata shi kaga wannan haka za ka ɗauki rayuwarka a dini gani yau ka bauta Allah ba sa ba goyo da wuya ka dawo shi ne ba ma kula da shi yasa ba ma mai istiqama kullum ka ga kai ta hawa shi dan ba ya isa ina yana nan zai iya ja maka za ka ga ainihin da zai zai bata maka haka in kana kasuwa za ka gani tana zuwa akwai ko akwai salimu haka za ka ga duk abun da ka ɗauko a duniya na kai ke tafiya akwai mujibu akwai sali. ma'ana akwai illa eh, sababu eh, sababu da ya jalibuhu fa tubutilahu faja ala asbaba ni'amihi Allah ya sa hanyoyin ni'imarsa aljalibatu laha hanyoyin masu janyo ta a atullahi shi ne sababi Allah ya ce kun gani wallahi ba ma ibada fa sosai kuma fa lura ba fa karatu na ibada ba dole mu koma ga Allah dole mu koma ga ibada ya kamata a matsayin ka mai halartar karatu mu'amalolin ka su zama daban kada ka damu da zagin ne zagi ridan nasu gayatun lan tusuraka yardan mutane matsayi ne ba a cin masa ba a cin masa ka nemi yadda Allah kawai abinka magana kwasun da ba sai ba wa afatuha illan abubuwa almani'atu mai hanawa minha ma'asiyatuhu Da cikin illoli sabawa Allah fai za da rada hifza ni'imatihi idan mutum na son tsare ni'imarsa ni'imar Allah da ya yi masa shi Allah ke idan Allah ya yanke zai tsare ni'imarsa ala abdihi akan bawa to Allah ya so kenan kamar yadda aka ce wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din to wanda Allah ya nufin zai tsare masa ni'imarsa alhamahu ri'ayataha sai ya cusa masa tsare ni'imar bita'ati ta hanyar bin safiha wa idan arada zawalaha idan ya yanke kawar da ni'iman bawa anhu lahu sai ya shi hatta asahu har ya saba wa Allah biha sabon mamaki ya aka yahudawa suka fahimci wannan suka ga ba su iya yaƙan mu sai sun yaƙi ibadan mu muna barin ibada muka koma dubara mu ma kuɗi shi kenan muka da kafa kuma ya za ka ga meye ka dubi man shaɗan ko kuma sharrinsa za a ce wannan bawan Allah da ya tashi mai amur bil ma'ruf ga bishiya mutane na bautar bauta ta mata ya tashi shi birge sare ta in ya sare ta tsiya sai shahada ya tafi zai sare ta shi zan ya tare shi ya ku ɗauki shaidan ya daba da ƙasa ya ciro wuka shaidan ce kan ya kuli kan ya kuli ni da alheri nake maka kallo ni yau ne rin alheri sai zan baka dinari biyu kullum kamar wannan bishiya ka rabu zai sai ka ce da ka Haka ba sai kai sadaka ba ka samu bukatunka za ka fi taimakawa addini aka samu ka samu dinari biyu kullum yake ya za a yanzu ka samu su sai ce haba Allah ya gafarta mala ai ka wuce ka tafi gida kawai ban ka dan ka ba ka Allah ya ka samu dinari malam ko ba sai ya duba ya duba dinari biyu dinari biyu tunda duka zakakku nawa nawa ne yanzu ya kai miliyan biyu lissafin zakka da yan karko ba a raba shi ashirin dubu goma ko goma eh eh to a raba shi goma eh dubu ɗari biyu yanzu ana mina ce ma kullum za ka ɗaga ka ga dubu ɗari biyu ai dubu ɗari biyu aikin da zai maka mutum na za ka musulunta nan ko holon ko ne ya talaka wannan suna fama da yunwa sai ka kama musu haya ka sai musu abinci su ci gaba da harkoki su ci gaba da karatu su masu tafi na su karanta kullum wata dubu ɗari biyu ba ma wata ba kullum ne kai ko ya su hal na rage abun ayyan yawa ne kaga a wata wajen nawa miliyan shida a wata ha ba sai ya bar bishiya A koma gida yau ya gani washe gari ya gani ya zo rana uku babu yake mutumin nan ya cece ni kariyan shi yau zan fare ta ya ɗauko gatari ya taho a fufa sai bakin sana kumfa malar sai da ku mutumin nan ce na za ka ce zan ka fare wannan bishiyan wacce ta ce ƙarya kake baka isa ba suka kama dambe ta cirkitar ya kwaɗa mai bautan nan da kafa. mai bisa jahili, ya kwada shi da kafa sai shi ya aka yi ran da ka da kai ice ran nan kana faɗa ne saboda Allah amma yau ku kana faɗa ne akan dinarin ka yawa da ni da kai duk da yawan muke yanzu labarin ya zo ƙarshen ta zai mu karanta mu dinga dariya daga kaga an kada shaidan ka kaskare da dariya an ka da malam sai ka kakire da dariya alhali maimakon ka samu fikihun yanzu a sai haka ne idan na koma na kama duniya abin da ya same ni kenan idan na dage akan bin Allah ban waiwayen komai nasara zan samu maimakon ka yi fahimci wannan fikihun ba za ka fahimci fikihun ba ni na sha karanta hadisin kafin ganshi na ɗauka kamar dai irin mutala'a ne an shirya wani wasan abun nan ne don yi wa mutane wazi hadisi ne hadisi ne to haka ne idan arada zawal hako anhu khazalahu a hatta asahu biha a kara sakwa wa shaka bai da wahala sai dai ya samu bayani da yawa kuma abin ya shafi mu sai dai Allah ya samu waye zama mana wali